jawabin na shugaba bola ahmed tinubu ya taɓo fannoni daban-daban a kan al'amarin mulki na najeriya da irin alkawarin da ya yi da irin matakan da ya fara ɗauka na tabbatar da cewa ya biya bukatun na 'yan najeriya kuma ya cika wa'yan alkawarin da ya yi a jawabin ya bayyana cewa lallai ya san matakan da ya ɗauka waɗansu muhimmai guda biyu ba ƙananan matakai ba ne waɗanda suka kawo kunci da wahaloli ga 'yan najeriya amma fa ya ce irin wa'yan lalurori ɗin ba masu ɗorewa ba ne ko ma daɗewa magana ce ta janye tallafin man fetur wanda ya kawo hawa farashi da kuma kawo cece kuce a cikin najeriya da kuma hana kasuwar shinku daban-daban wadda ake amfani da ita wurin yaudara ko kuma a kan al'amuran da suka shafi kudaden waje shugaba tinubu ya ce idan ba ya rushe wannan tallafin man fetur da kuma hana kasuwar shinku ta canjin kudaden ƙetare ba to wannan zai iya durƙusar da tattalin arzikin najeriya Kuma ya haddasa wahalolin da ba za a iya kiyasta su ba a ciki a yanzu ya ce akwai alkawura guda biyar wanda su ne 'yan najeriya kuma ya fara daukar matakan cikawa maganar samar da wutar lantarki ba tare da matsala ba a kowane bangare na najeriya tabbatar da an bunkasa matatun mai na cikin gida manya da ƙanana da kuma daidaita farashin saka mai da kamata tabbatar da cewa an inganta hanyoyin da za su sanya a samu kudaden waje su shigo a cikin najeriya wanda zai bunƙasa arzikin kasa na biyar wanda shine kuma na karshe ya ce tabbatar da cewar abubuwan da ya tsara a cikin kasafin kuɗi sun tabbata game da samar da abinci a cikin ƙasa ga abin da shugaba tinubu yake cewa we will step up our plan to cultivate 500,000 hectares domin tabbatar da samun abinci mai yawa samar da tsaro da kuma rangwame a farashi za mu ƙaddamar da tsarin noma hekta 500,000 a gonaki a sassa daban-daban na najeriya don noma masara gero alkama shinkafa da sauran cimaka dangane da sha'anin tsaro kuma wanda dama ya daɗe yana haddabar 'yan najeriya musamman arewacin ƙasar shugaban ƙasa ya ce sadly we have worked to free captives from abductors a asirce mun nasarar kubutar da mutane da yawa waɗanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su ko da yake ba za mu bugi kirji cewa mun warware matsalolin tsaro na najeriya ba amma mun taka rawa sosai a ƙoƙarin samar da tsaro ga zukatan 'yan najeriya da gidajensu da garuruwansu da kuma akan tituna to ensure that we all have peace of mind in our homes. Bayan maganar tsaro, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ɗauki lokacin shi kwarai da gaske wurin nuna ya san raɗaɗin da 'yan Najeriya ke fama da shi musamman talakawa da sauran ma'aikata. Ya ce don haka ne aka ɗauki matakan da za su kawo rangwame a fannoni daban-daban na tallafawa talakawan Najeriya. Sannan kuma ma'aikatan ƙasar su ma za su mora. The most vulnerable and the working people shall not be neglected. ya ce saboda gwamnati na fatar kowa ya ji ana mulki na jin daɗi da walwala a cikin ƙasar najeriya akan haka ne za mu fara aiwatar da sabon tsarin ƙarar albashi ga ma'aikata a wannan shekara yanzu 'yan ƙasa sun sa ido su ga ta yadda shugaba bola ahmed tinubu zai aiwatar da waɗannan ƙudurra ko manufofin da ya bayyana wa 'yan najeriya wanda zai bambanta da uban da waɗansu shugabanni suka yi a baya a lokacin da suka yi jawabansu amma aka wayi gari ba a gani a ƙas ba wai an cewa kare ana buki a gidansu umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya